فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان أن تكون جبارا في الأرض وما تريد an تكون من المصلحين yayin da annabi Musa ya nufin ya damƙi baƙib da nan wanda yake maƙiyinsa ne shi da wancan ɗan ƙabilar bani Isra'ilar sai wannan bani Isra'ilar ya zaton shi zai damƙa saboda ya je ya ce masa lalle kai batacce ne bayyananne don haka sai ya ce wa annabi Musa shin kana son ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe rai jiya ba ka da wata manufa sai dai ka zama mai girman kai a bayan ƙasa kana kashe mutane kana zaluntar su ba ka nufin ka zama cikin masu yin sulhu tsakanin masu faɗa da juna